daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisul da'awat wal azkar mustahabba bil laili wan nahar na al-imam abi zakariya محي الدين يحيى بن شرف a الدمشقي allah مدوكين sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu iza da khalafis sala littafin da ke karantar da mu mai da me ya kamata mutumin da yake cikin sallah ya riga faɗi na zikirori da addu'o'i tasbihai da dai sauransu a inda a yanzu za mu tashi babi na 48 babu ma ya ƙuluhun rajulu iza kallamahul insan wa huwa fi salam wannan babi zai yi mana magana akan me ya kamata mutumin da yake sallah sai aka samu wani ya mai magana zai iya yiwuwa kina sallah sai dalilin a yi maki magana sai ya taso ko a nemi ki bayyana wani abin da in baki bayyana shi ba a daidai wannan lokaci to za a iya samun matsala ko kuma wani abu ya nufin faruwa da ke mummuna a nufin an karar da ki ko misali a ce a yi maki sallama ko a sanar da ke wani abin da mutumin da ke sanar da ke ba zai iya jiran haƙƙi gama sallan ba to me za ki gaya mu wannan mutumin ko ya za ki da wannan yata ki ko mai gidanki ko mahaifiyarki ko ma kowa ne ne idan kina sallah aka yi maki irin wannan magana to ya za ki inda za ku san a musulunci ko ba abin da ba a yi magana a kan shi ba za ki iya samun wata da ciyayi ita ta iya sallah kuma ta samu karatun sallah inda za ki gabatar da wannan tambayan a gare ta sai kuma ta kasa ba ki ansa mun karanta wani hadisi cikin bulugul maram da dadewa a babin da ke bayani gane da abin da ya shafi shirotar sala lamba hadisi na 239 hadisin yana cewa an ibn umara radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi umar Allah madaukin sarki ya kara masu yarda ya ce qultu li bilal abdullahi umar ya ce ni ne na ce ma bilal kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi ya kaga annabi yana maida mutane sallama a san su mutanen suka tarar da annabi suka yi mai sallama wa huwa yusalli alhali annabi yana salla ya yanayin maida masa da sallaman da yake yi in yana sallah in sun mai sallama qala sai bilal ya ce ya haka hakaza annabi yana yin haka ne wannan shine malamai suke cewa itlaqul qawl irad bihi fi'l an nuna kaman annabi yayi magana amma ba magana bane aiki ne ya kula haka za annabi yana cewa haka ya ce wa basada kaffihi sai ya kaffahu sai shimfe tafin hannun shi haka kina sallah sai wata ce assalamu alaikum mun gano wannan sai ki daga hannu kawai ma'ana daga hannun da kika yi hannun yana mi yana ansa sallama ala hadd hadda ash sha'ir asharat bi taraf al-ayn khifata ahliha isharat mahzun wa lam tatakallami wa ayqantu anna tarafa qad qala marhaban wani takadari ne ya je zance sai tarar iyayen ɗan ko iyayen iyan sun faɗa ku da yana yaudarar masu iya sun zaune da ita suna mai faɗa cewa kul kul kul kul ana cikin mata faɗa shi kuma ga shi hazu kin san irin waɗannan marasa gaskiya su sun san yadda suke haɗa dildinsu to shine yana hangenta ta yi makas ta sun koyar da kai ana kan shi shine sai yake cewa a sharar bai tsara aini sai ke mai sigina da gefen ido kun san wannan ɗabi'a sigina ɗabi'a mutanen banza ne ƙibci da irin wannan ya fice da sauransu a zamanin annabi akwai wani takadari da ya rika zagin manzan Allah ba kama hannun yaro fata-fata yake zagin annabi mun gano wannan da kyau ko yana zagin shi yana cin mutuncin shi sosai da gaske to annabi sai ba da izinin cewa duk inda ga wannan mutum ya kashe shi ko da an same shi ya makalkale da mayafin ka'aba ne ana nan a wannan yanayi sai ko ga mutumin an gan shi amma a lokacin annabi ya ci maka da yaƙi annabi sai ya sa a nemo shi can sai ga sayyidina usman ya taho da shi gaban annabi a cikin dandazon sahabbai ku ji dokan da annabi ya bada a kan shi duk inda aka same shi a kashe shi ko da an gan shi ya makalkale jikin shi da mayafin ka'aba ne ka'aba shi a kashe shi usman ya zo ya ce ya rasulallah gawa ne ka an shi mu baya an shi annabi ya kau da kai usman ya ƙara cewa ya rasulallah gawa ne ka an samu baya an shi annabi ya ƙara kau da kai har sai da ya so uku annabi miƙa mai hannu ya anshi mu mubaya'a mutum ya tashi ya tafi bayan da ya tafi sai annabi yake ce musu koko wasu irin mutane ne ku mutumin da na yanke ma hukunci kuma gashi ya zo kuna kallo ya sallama na kau da kai aka ce an sama baya na kau da kai me yasa ba samu ɗaya mai kan gado a cikin ku ya tsinke mai kai ba ya suka ce ya rasulallah ai mu ba mu san kana nufin a kashe shi a lokacin ba ai da sai ka dan mana ɗan sigina a ɗan kyauta mana ido sai ce ai annabi daga cikin annabawa baya kha'inatul a'yun baya ha'inci na ido ya dan kaura kai din kifta ido irin kyafan nan da kuke yi baya yi da wannan ne sai malamai suka ce ashe irin wannan dan kifta ido da ake ashe dabi'a mutanen waye nan banza ne saboda annaba mutanen kirki ne ba sa yi to da yaje sai ya ce ashar bi taratil ayn tai mai ishara da gefen idanta khifata ahliha dan tana jin tsoron abin da zai biyo mata baya dan ga ma iyayenta na mata fada akan shi isharatu mahzunin ishara ne tana cike da damuwa da bakin ciki biyu bakin cikin farko za a raba ta da masoyi bakin ciki na uku iyayenta na mata fada bakin ciki na gaba ba ta da daman zuwa wajen shi walam ta takallani da yake hamshakin lalatacce ne sai ce ba ta samu daman magana ba fa aikantu anna tarafa ita sai na samu yaqini a raina wannan gefen idan da ta dan kada min shi abinda idan ya ce kada kala marhaban wani ido yana ce min mara balale ahalan ahalan wa ahalan bil habibil mutayyimi mara balale da masoyi abin tareraya haji iyayen da suka haife ta suka tarbiyyar ta shekara aru aru su ba abin tareraya ba ne hmm, ya mace kenan Allah shi kyauta wa ba sada kaffahu sai da tafin hannun shine ya yi kala wai hannun ya yi magana kun gano wannan da kyau ko shine wannan akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahu al imam hamid al fiqi imam ahlus sunna wal jamaa fi misr yake cewa wa qad akhraja muslimun an jabirin wa hakimin an suhaibin mithlu zalika irin wannan hadisi al-imam muslim ya roto hadisin ta ruwayin jabir sannan hakim ya fitar da wannan hadisi ta ruwayan suhaib ibn sinan rumi wa fihi dalilun ala annahu yajuzu salam alal musalli a cikin wannan hadisi akwai tabbatar da halaccin yima mai sallah sallama wa huwa yaraddu bi raf'il yadi shi kuma mai sallan in an mai sallama zai mai da wannan sallama ne ta hanyar daga hannu haka isharatin ila annahu yusalli ishara akan cewa sallah yake yi summa yaraddu salam ba'da salam bayan ya gama sallah to sai kuma ya ansa sallama ko da wancan ya tafi ta ce maki assalamu alaikum kin daga mata hannu ta tafi to bayan kin sallame sallar sai ki ce wa alaikumus salam wa rahmatullah li anna haqqal muslimin ala'an an tusallima عليه ya yace li anna haqqal muslim saboda yana daga cikin haƙƙin musulmi an tu sallima alaihi lalle ki mai sallama idza hu duk sanda kika haɗu da shi ala ayyi halin kowane hali yake sallah yake ba sallah yake ba za a mai sallama wa huwa yaraddu idza kana ala halin la yamna'hu la yamna minhu to shi kuma zai ansa sallaman in yana yanayin da ba zai hana shi ansa sallaman ba kamar sallah kamar yana ban ɗaki da dai sauransu kun gano wannan da kyau ko kuma abin da ruwayan ta ce zai ɗaga zai mai da sallaman ne ta hanyar ne raf'ul yadi wannan yana daga cikin kuskuren da wasu ke cewa wai ai ɗaga hannu a sallama haka barka da asuba ko assalamu alaikum ai haka wai ɗabi'a ne na yahudawa ba gaskiya ba ne idan mutum bai san abu ko to ya tsaya bai san shi kawai amma danganta abu zuwa ga wani addini ko wata kabila ko wasu lalatattun al'umma wannan ba daidai ba ne masu cewa daga hannun wajen sallama ɗabi'a ne na yahudawa ga annabi yi kuna fahimtar wannan idan mutum bai karanci hadisan annabi ya binciken sunna da kyau ba Allah zai tama kan shi tafka da warwara mafi yawancin mutanen arewacin arewa in ce arewacin arewa ina nufin zamfara kebi sokoto suna da ɗabi'a ne za su sallama ya suke yi haka suke yi mun gano wannan su kuma al'adarsu ne yin haka to wai sai aka ce wai yin haka shine musulunci me yasa yin haka ya zama musulunci a ƙasar hausa saboda daular usmaniya da take can al'adar su yin haka ne kawai amma al'adar musulunci wajen sallama shine yin ne haka sarakuna ne a ƙasar hausa suke jinjina wajen haka kun gano wannan da kyau ku in an yi hakan daidai ne in an yi haka kuma menene daidai ne in ma an tashi wa mutane jinjina aka yi masa haka shi ma menene shi ma daidai ne ina fatan mun gano wannan da kyau in an yi haka me ake nufi to shi kenan Allah maraukin zan ya samu dace duk wanda zai iya zama daidai ne kun san ana ba da labari ba ba a remu ya je coci yana shigowa sai aka same kiɗa kin san da coci da gidan disko bambancin kaɗan ne can ka wajen shigantaka nan kuma sunan addini amma duk akwai ganga ciki yake kun san mutum mai barkwanci mutum mai barkwanci duk inda ya ji akwai irin wannan abu aka ce ya ce ma yan rufayi ya ce abin da ya sa mutane ba su yi da kai ba kai da ganin fuskanka an san da gaske kake komi ni ko da ganin fuska na za ganin wawa amma cikin cikin zuciya na da gaske nake yi da shi sa sai kai ta wahala da mutane ni kuma ban wahala da su sai gama rawa ya gama rawa ya gama rawa zai zauna to ana jiran ya jawabi sai ce yau ba jawabi ya aka ƙara sa mai kiɗa ya ƙara yi to shine da zai zauna sai masa haka sai kuma kawai sai zauna ai shine mai gidan gaba ɗaya ya sanya malfan shi sai gidan gona me kake nufi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace kun ga dai ban ce komi ba wanda ya je ya ce na ce wani abu to wallahi wannan kuma shi da kanshi ni ba ruwana Allah ya sa mu dace ni dai na bada labarin abin da baba aure mu ne yayi Allah ya sa mu dace to me ya kamata mutum yayi ko za akwai ishara wani lokaci malamai na balaga suna cewa ishara yana wadatar da ni hankali sama da magana Allah ya shiryar da to misali idan kuma magana aka yi maki ba sallama ba kuma ana da bukatan a ji labarin yaya ya zaki mai da wannan sallama shine za mu ji a cikin waɗannan hadisai hadisi na 147 ya ce wa rawaina fi hayyar bukhari wa muslim ce mun rawaito hadisi a cikin al bukhari da muslim an sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu an daga sa'ad daga sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya ƙara mashi yarda na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace annabi ya ce man bahu she'un fi salati. duk sanda ɗaya daga cikin wani al'amari ya jiro mai a lokacin yana sallah falyaqul to abin da zai ce subhanallah mun gane an zo ana kira wance wance to in ke namiji ne sai ke ce me subhanallah da ƙarfi in kuma ke mace ne za mu ji sai ke me sai ke tafi haka ina fatan mun gane inda kada ya ka halatta ma musulmi yin tafi fa kenan shine in wani abu ya bijiro mai ko mata ne za su yi tafi a wajen taro in aka yi abin da ya burge musulmi namiji baya tafi me yake cewa kabbara yake kuna fahimtar wannan amma je da aka birke da abubuwa wa'azi na je yi a bariki a wata shekara ne wa'azi ne wa'azi na kawo kalmomi na jin daɗi irin abubuwa ina tsare in ji an yi kabbara kawai sai in ji rab rab rab <laughs> na tsarin yi tambaya ne sai na tuna fa inda nike kun gano wannan na ƙara ba da wani abin da nake jira za a yi kabbara kawai sai ji tafi na ce a'a na ce Allah ya kawo ni wajen musulmin kudu <laughs> kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace shi musulmin kudu wani dattijo ne a MSS irin zuwa eh, tarukan MSS da ake yi sai wani baroda ya haɗu da wata sista to shi wannan bahaushe ne borodan ita kuma sista ita kuma bayan rabiya ce sai aka haɗa delegation daga national headquarter na mss a ji a samu wannan dattijo maganan neman auren wannan 'yan tsakanin wannan da wannan <clears throat> ana zuwa ga samu dattijo sai ce a'a shi ba zai bashi auren yan shi ba aka ce saboda me ya ce oh ni ba zan baka auren yana ba ya ce saboda ko hausawa ba a san baku auren yaya ba ne in baka auren yana shekara ɗaya shekara biyu ka sake ta ni wannan shine matsalar na wani ba zan bayar ba Yan ustadai suka lallabe dattijo da hadisai da ayoyi aka yi ta mai ruwan awai da hadisai yana jinsu. can sai wani ya kuskure sai ya karanta hadisi annabi na cewa al-muslimu akhul muslim di ya yadda da sauran hadisai da aure da ake karanta da shi har an kusan kwatar da dattijo sai wani ya karanta wannan hadisi ai sai miki an ce musulmi dan uwan musulmi mm, mu musulmi kudu ni. <laughs> to shi da ibu ibu sai abu sai kuma in mutum ya zo zai cuce ka zai kware ka Shi ne sai abu ya koma irin eh, san zolaya kana za su ah mu musulmin kudi ne <laughs> ina ban yadda ba wallahi aka matsa dattijan nan ya ba da yan nan aure wata shida aka sake ta wallahi wata shida bayan da bai yi ba aka ce mai Allah ya ce kun ce Allah ya ce ya ce addini daban ɗabi'a daban fa kuma an ce sai an haɗa waɗannan ababe guda biyu anya suka ce a to ke na ce ni ya ga muku mu musulmin kudu ni Aga ce a to dai almuslimu akhul muslim ce to aje ke kin ce ko eh mun ga je mun ga mu dattawa ta ce mm, ce to ku je wata da daidai ba da ma saki ɗaya ne da da sauki a cikin wata da duka igiyon ya karkatsa su ga abin da bai kamata yi kun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye shi yasa ɗabi'a wani abu ne wanda wajibi ne sai an sa ido game da shi duk tauhidin mutum bai da ɗabi'a tauhidin na ƙarya ne Allah shi kyauta to in namiji ne abu ya bijiro mai a sallah sai ce ne subhanallah yanzu misali muna sallah sai liman in ya rabkan waye makuwa maza sai ce ne subhanallah idan mata sun gano rafkanuwar liman maza ba su gano ba in ana sallan tare da su ya za su yi ma liman isharan cewa an samu matsala tafi za su yi haka yana jin tafiyar rap rap ya gane ne kun gano da su ba ma tafa hannu suke yi ba cinyin suke buga haka to sai zama cinya ba kasafai ke karan da tafi yake yi ba shine sai annabi ya canza dan asalin matsalan ya faru ne lokacin da annabi da lafiya aka sa sayyidina abubakar ya limanci jama'a to sai ya zama sayyidina abubakar ya fito annabi ya fito ya tara abubakar na sallah sai suka kama dukan cinyoyinsu abubakar baya in yana sallah da aka kare sallah sai annabi ya ce me yasa fe ku ne duk sanda wani abu ya bijiro muku a sallah namiji ce subhanallah dan kana subhanallah liman hankalin shi zai ya zuwa gare ka ita kuma mace sai ta tafi shike ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin fi musfi sahih a wani cikin bukhari ya ce idza nabukum amrun duk sanda wani al'amari ya bijiro maku falyusabbihi rijal maza sai su tasbihi wa tusattiqin nisa mata kuma sai su tafi kun gano wannan an zo an kira ki a gida wance wance kina sallah sai ki haka duk wacce ta ji ta sani amma abin da ake da ta <coughs> da ba ka yake ba eh a haka yake kafa a fahimci sunna haka ne ko to ba ka yake ba sai ke dan tafi haka shikenan Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin a wani ruwaya ce at-tasbihu lirrijal fadin subhanallah na maza ne wa tasfiqu nisa shi kuma tafa hannu yayin faɗakar da wanda yake wajen sallah ko wanda ma yake cikin sallan to tafi na mata ne tasbihi kuma na maza ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a lamba na 684 Muslim ya fitar da shi a lamba na 421 al'imam malik ya fitar da hadisin cikin muwatta jiz'in farko shafi na 162 da shafin 164 haka abu dau da lamba hadisin 940 da lamba na 941 da lamba na 942 haka al'imamin da sai a jiz'i na biyu a shafi na 77 da shafi na 78 allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi babul azkari ba'da salah wannan babi zai karantar da mu wasu irin zikirori ake son musulmi ya yi a bayan sallah idan an kare sallah ko ba daga sallah ne sallah ko sai mutum ya harba kafafin shi ya tashi ya ci gaba da hidindimin yau da kullum ba ko su zikirori da ake son a yi wallahi na sha yi wa mutane nasiha da fada fada ma na jin kunni akan suna wasa da al'amarin addini kuma suna sa rayuwar cikin hadari sai a zo sai a gama sallah sai ga mutane sai ta fita sai ta fita sai ta fita kun ga sakaci wajen yin waɗannan azkar ɗin akwai hadari a cikin rayuwar musulmin da yake haka kuna fahimtar wannan idan kin ga rayuwa ya kulle maki abubuwa sun zo sun maki tsanani abubuwa na damuwa suna ta kaiwa da koma marasa daɗi a kanki ko akwai abubuwan da ke sabbaba waɗannan abubuwan in Allah ya so cikin littafin nan duk malam zai warware mana su kin ga sakaci wajen tsarki kafin yin ibada yana haifar da wahala a rayuwa da kunci a rai kuma yana sabbaba talauci al'adar ki bai gama ɗaukewa ba ki gaggauta ki ce wai ki kina son ki ci gaba da azumi ko kike kina son ki sallah kije kina yi yana dawowa kina ma kanki uzuri kina tsambare za ga wahala a rayuwanki haka wajen kama ruwa yayin da za a yi sallah sakaci wajen tsarki irin wannan fitsari bai gama tsanewa mutum ba ya zumbir ya miki yana haifar da bala'i a rayuwa yana rikita dan adam yana sabbaba talauci sannan wajen alola a zo ana yayyafa ruwa a ban lum'a yana haifar da bala'i iri iri da za mu zo za ku ci da wasu sun fi gaba gaba ishirin da wani abu ana son a yi ibada karɓaɓɓiya kuma ibada mai kyau mai nagarta ne saurin mai kike yi sallan nan da dolin ki sai kin yi ta yadda aka ce to me yana na gaugawa to yana daga cikin matsala sallar a kasa yin ta irin yadda annabi sai ka je sallon musulmi ya koma yana binciken waya malamai ke son a yi me alaka malamai da sallah bayan annabi ya ce sallu kama ra'aitu muni bai ce sallu kama ra'aitu hum yusalluna ba sai ce sallu kama ra'aitu muni ya riga ya ja layi fa yanda yana nashi kadai ta ce daidai shi sa a cikin sallah ba fatawa sai nasi kamar yadda a cikin tauhidi ba fatawa sai nasi duk wanda ya shigar da fatoyin malamai cikin ibada ko ya kaɗi da wannan malamin zai iya cewa A eh, wancan kuma zai ce me a'a keke ne kin dinga yawa tsakanin A eh da a'a Allah shi kyauta idan an kare sallah ko ki nemo je ki zaman ki inda kika yi sallan alherin farko da zaki fara samu shine mala'ikun Allah za su yi ta maki salati suna roƙon maki gafara suna roƙon maki Allah madaukin sarki ya saka ki cikin rahaman duniya da lahira kin ji alherin zaman kafin ki tashi ina ganin kike minti uku minti hudu minti biyar a zaune ana maki irin waɗannan addu'o'i da salati don Allah kin yi asara to dan me ba za ki yi ba saurin me kike tuffa saurin take bai wuce taimar maza ta zo tsakar gida ana nan uwar gulma ta zo gane wannan ita ma dai a ci gaba da gulmatawa duk ibadan da ta yi tun shekaran jiya zuwa wannan a ɗiba a raba mutanen unguwa da ta zaga shi ne gaugawan aikoko ko kuma ce ga wani fim ya fito za a je a kalla ko kuma ana ba da wasu labarai wata kuma kawai za ta zo tsakar gida ne ta rasa ma abin da ya zabarar da ita ta fito kawai ta runguma hannu ta tsaya ta shiru kin ga waɗannan abubuwa gaskiya tare a gyara Allah ka tsare mana imanin mu babul azkari ba'da sala babin zikirori bayan sallah mala yace ajmal ulama ala istihbabi zikri ba'da sala dukkanin malaman musulunci sun hadu akan cewa abu ne mai kyau yin zikirori a bayan sallah fihi ahadith kathira كثيرة yace hadisi masu ما yawa sun zo kan wannan matsala. kuma waɗannan hadisai sahiha ingantattu ne fi anwa'in minhu muta'addida sun zo da nau'i daban-daban daban na zikirori da ake son a rika yi bayan sallah bala ya ce fa a tarafan min a bala ya ce za mu ambaci wani yanki mafi mahimmanci na waɗannan zikirorin ba duka za a kawo ba wasu yanki mafi mahimmanci malam zai karantar da ke wanda za ki ɗauka ki rika yi in kina son ki rabauta kuna gane wannan da kyau ku shi yasa kakki yadda ana gaya maki ga wani alheri da ke cikin al'amarin rayuwanki na duniya da lahira ke sakaci da shi yanzu ba da abin da muke karanta abin da zai gyara miki duniya ne da lahira mun gane yanzu misali in kike alola ba akwai ladan alola ba to ladan alola ana ba da shi ne a lahira idan aka gama hisabi shi filin kiyama hisabin da ake a filin kiyama shine tantance aiki tantance aiki ake yi kun gano wannan da wannan aikin lada da zunubi da su zaki hausa rabi kun gano wannan da kyau ku idan aka je taro an gayyaci mutane ba ana zuwa tantance ta taro ba eh haka yake a filin kiyama ba shine hisabin da yake shine abin da annabi zai je roko Allah zo a yi na gama tantancewa to nan sai an hau saradi an wuce saradi dama dan wuta ko ya san makoman shi daga yasan da aka bashi littafin shi da ganin buhunan shi ya san inda zai shi yana hawa saradi zai fada to waɗanda suka ƙetare su raɗi, to su ne za a girke musu ma'aunin auna aiki ne za a auna aikin ki in ya rinjaya ki wuce aljanna in bai rinjaya ba kuma a wuce da ke wuta to duk aiki yana da lada sannan duk aiki yana da daraja to shi kuma daraja aljanna yake ba da shi ne idan ladan aiki da rahaman Allah ya kai ki aljanna to shi kuma darajar aiki shi zai nuna a wani matsayi kike a aljanna ta wannan zai fahimta cikin sauki an ke ku aiki a ma'aikata dukkan ku ma'aikatan ma'aikatan ne da mai gadi da shugaban wajen amma kwatas kwatas da ake bayarwa ba darajar mukami ne ake badawa ba wana ba shi daki gida mai daki daya wana ba shi gida mai daki biyu wana ba shi gida mai daki uku wana ba shi gida mai daki hudu wani kuma ba shi duplex wanda bene ne a cikin ba haka ake yi ba amma me yasa duk ba ma'aikata ba ne me yasa ba a ba su ala haddin sawa ba a daraja daraja kun ji wannan to bayan lada da daraja to kuma aikin yana da tukwici shi kuma tukwicin aiki a duniya ke bayar da shi a duniya ke ba da tukwicin aiki shine Allah zai baki rayuwa mai kyau ki ji daɗi hankalin ke kwanta idan kika je kika makale ma gulmace gulmace ko in an tashi biyan dan adam wannan cutar wanda ba kinki ya mashi to za a ɗibu waɗannan aikin ne da waɗannan abubuwan duka a bashi da ladan da darajan da tukwicin sai ku ga wanda aka fi ƙin jini kuma kullun sama yake yi me yasa yana hada tukwicin nashi da naku yana ta gaba in ya je lahira kuma sai hada ladan ku da nashi ya ketare in ya je aljanna sai hada darajar ku da nashi ya sama shi yasa har kullum in kin zama mutu ne kirkiya ta ke ta samun ɗaukaka. ne maki wannan ne saboda kai ki je ki zauna kina waɗannan ayyukan alkhairi kin gama kuma ki je ki barar da su ko baki gulma ba in ya zama kina da ɗabi'a na ƙarya ko sharri ko ƙage ko hassada to duk waɗannan zunuban bi suke suna cinye ayyuka na alkhairi annabi ya ce kamar yadda wuta ke cin kirari ga ki da ayyuka na alkhairai amma kuma kullum kina kuka da kuncin rayuwa me yasa kuma ki bincike da biyun ki ki gyara Allah ya tsare mana imanin mu hadisi na 148 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al-azkar na al-imam an-nawawi malai ce wa rawaina fi kitab tirmidhi wannan hadisin cikin littafin tirmidhi an abi umama radiyallahu anhu qala daga baban umama Allah ya kara mashi yadda ya ce qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambayi annabi cewa ayyi asma wani addu'a ne Allah maɗaukin sarki ya fi ji da ansa da biyan bukatan mai addu'a qala ce jawfal lailal akhir addu'an da aka yi tsakiyar dare na ƙarshe ku ji addu'an da Allah ya fi saurin karɓa ma mai roƙo shine mutumin da ya miƙe yankin dare na ƙarshe ne ɗaya bisa uku na ƙarshen dare lokacin da bacci ya fi daɗi lokacin da shiɗan yake tattashin ki yake lallashin ki yana cewa alaiki lelo tawil baccin ki akwai sauran lokaci gani kina nan kina kwanciya alheri na ta zube miki suna ta wucewa sanda Allah yake saukowa yake cewa ina masu bukatu ke kina nan baki da bukata kin yi kwanciyanki kuma yaushe ne ɗaya bisa uku na ƙarshen daren ne yake farawa don Allah yanzu ana kiran sallar magariba mu ce karfe shida da minti ishirin ana kiran sallan asuba mu ce karfe biyar shi ma mu ce da minti ishirin ɗin don lissafi mana ne dai to sai ke lissafa waɗannan awoyin kun gani sai ke cire ishirin ɗin can na biyar in gida suke ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar awa nawa awa sha ɗaya sai ke kasa awa sha ɗaya gida uku zai baki awa nawa akalla awa uku da rabi da wasu mintoci sai ke kwashe awa bakwai ki zubar da su a farko sai ke ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe nawa karfe ɗaya sai ki ɗauko waɗancan ƴan makaraban sai ki ce karfe biyu to da karfe biyun dare har zuwa kiran sallan asuba na biyu wannan shine ɗaya bisa uku na ƙarshen dare kun gano wannan ko kina kwance ne kina bacci sai kika tashi sai kika ga ko karfe mun nan ƙarshen dare sai ki daga mu kina kwance fa ki kalla alqibla ki ma Allah kirari ki salatin annabi ki roki bukatun ki ki ƙara jan bargo kawai yayi in ma kin tashi kin yi nafila to shi yafi yi amma wai wannan ma ba zai samu ba bayi kuna tare da buƙatu masu ɗimbin yawa tattare da ku amma roƙon Allah ya gagare ku don Allah roƙon Allah ya gagare ku karki yadda ki tashi irin wannan lokaci da Allah yake karban addu'a in za ki roƙi Allah ki roƙi abin da yake zunubi ne ko yanke zumunta ce ya Allah ka san kawana wance ta sa mai ido Allah ka yi maganin ta to duk abin da kika roƙa in Allah ya nufin ansa a baya kika sa wannan Allah ba zai karba ba kin ja ma kanki matsala ko kika roƙi yanke zumunta ko kika roƙi kaza ana neman abubuwan da kawai zai amfane ki duniya da lahira su zaki roƙa <clears throat> ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya shiryar da wa dubra salawatil maktubat da kuma bayan sallolin farilla to me yake nufi da bayan sallolin faralla. ibnu taymiya yake cewa karshen tahiya kafin sallama shi yake nufi da bayan sallolin faralla. karshen tahiya kafin sallama abin da yake nufi kenan inda yake addu'a kenan amma bayan sallah bayan sallama to su kuma azkar ake yi sai kuma su addu'o'i da suke du'a'u ibada ba a yin du'a'u mas'ala a wannan lokacin kuna fahimtar wannan bayanin ku duk ibnu timiya mana bayanan waɗannan hamid al ya kawo a cikin ta'alikin da ya bulugul maram a babin da ke bayani akan siffan sallan annabi a can ƙarshen babin siffan sallan annabi ya kawo wannan fassarar Allah ya sa mu dace Malam tirmidhi malam tirmidhi yace hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3494 nasa'i a lamba hadisi na 108 fi amalil yawmi wal layla a cikin littafin shi da ke bayani akan amalul yawmi wal layla ayyukan da ake yi ni da kuma dare kai mu musulmi yan gata ne komi an rubuta mana in kun ga mun ɗauko abu da ra'ayinmu da tsarin mun yi ku to ku rubuta mana taɓewa da wahala amma duk abin da musulmi yake son zai yi a rayuwar shi an riga an gama tsara mai yadda ya kamata yi abin da ake so kawai ya bi Allah ka sa mu zan masu biyayya hadisi na 149 wa rawaina fi sahihi al-bukhari wa muslim an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ibn abbas allah ya kara masa ya dace kuntu a'rifun qada'i salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bitakbir yace ina gane annabi ya gama sallah ne a masallaci ma'anan wannan idan ibn abbas ya makara zuwa masallaci har aka kare sallah to yana gane an kare sallah ne in ya ji kabbara na tashi a masallaci kun gane <clears throat> wajen azkar so da dama wasu na yin azkar za ku shi asirce asirce a bayyane a bayyane yanzu muka zo nan dukkan mana a masallacin nan wannan tana astaghfirullah wannan tana la hawla wala quwwata wannan tana Allahu akbar wannan tana kaza za ki irin wannan dum ya tashi ba to shine wanda yake gaban masallaci ko bayan masallaci ko yake daura dama da hagu da masallaci in ya ji wannan dum din to sai ibn abbas ya ce yana gano an kare sallaki da wannan ne wasu mashirmanta suke kaba hujja da cewa wai ai gashi ana daga murya yayin zikiri ta ce ba daga murya bane yayin zikiri ba wanda ya koya muku hadisi bani ko je ku kai ba daga sauti yayin zikiri qur'ani ya hana karara ko ba sawo manzon Allah yana yi ko surutu mu karkai a nan wajen wannan tana faɗi wannan tana faɗi za a ji jimamin za a ji na surutu mu ko ba za a ji ba don menene mutane suke murdanasi Allah shi kyauta wa fi riwayatin wa a wata ruwaya na muslim yace kunna madadin kuntu na kasance sai ce kunna mun kasance wa fi riwayatin fi sahihaihima a wani ruwaya na bukhari da muslimin an ibn abbas radiyallahu ma daga ibn abbas Allah ya kara masu yarda anna raf'a sauti bizikir daga sauti yayin zikiri shine yansarifa an-nas min al-maktuba a lokacin da mutane suka kare sallan farilla kana ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun zamanin annabi suna yi da ga mutum yana tasbihin shi kusan ma kici a bayyane yake har yanzu a masallacin nan akwai kun gano wannan da ke ku wanda ya fi fici da irin wannan zikirin bayan an gama sallah a masallacin nan namu shine marigayi alhaji sale Allah ya gafarta mashi din an gama sallah har zikirorin da yake yi duka na san su na san daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan in ya kusan karewa ma na sani duk inda kake a masallacin nan zaka je inda yake yin tasbihan shi shi yasa san son mutum ya kokari ya dabi'anta da ɗabi'a na kwarai ko bayan mutuwan shi sai a tuna da shi kun ga yanzu hadisi muka tana daga ibn abbas har mun tuno da yadda yake sallah Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa qala ibn abbas ibn abbas yace kuntu a'lamu idan sarafu bi zalika idza sami'tuhu yace duk sanda na jiyo irin wannan kabbar bari to ni kan gane cewa yanzu fa an gama sallah bukhari ta da wannan hadisi a lamba na 841 muslim a lamba na 583 hadisi na 150 daidai mala ya ce wa na fi sahihi muslim mun fitar da wannan hadisi ko mun ruwaito cikin sahihu muslim an sauban radiyallahu an hukal daga sahabi sauban Allah ya kara mashi yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama idan sarafa min salatihi annabi ya kasance duk sanda ya kare sallah istaghfarallaha salasan sai istighfari kafa uku yace ni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in dukkan mu ne yanzu zamu ce zamu kudara kamar yanda nayi ne za a ji dirin a can ko ba za a ji ba وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام annabi yana yin wannan kuma a bayyane yake yi amma sai dai ba daga murya yake yake yi ba yana yi a bayyane anta salam malice as-salim min at-taghyirat wal afat Allah ya kubuta daga duk wani abin da zai zama na aibi ko canzawa aw mutis salama limanta sha Allah shi ke ba da aminci ga wanda ya so daga cikin bayan shi wa qawluhu wa minka salam ay yurji wa yastawhiba wa duk abin da ake fata a nemi samun baiwan shi ya afko a bisa tsarin da bawa ke so to daga Allah yake neman shi shine Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal ya ma'abucin buwaya da ɗaukaka ka albarkatu wal ikram kuma ya Allah kai mai tarin baiwa ne kun gano wannan da kyau ko qila lil auza'i sai aka tambaye babban malami al imam al auza'i wa huwa ahad riwati hadha al hadith shi ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadisi ne kaifa listighfar to ya ake wannan istighfarin qala sai ya ce yaqulu mutum zai ce ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kun ji da yake yi wannan ka'idar hadisi sai a ce arrawi adara bima rawa shi mai ruwaya ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito yanzu shi yana daga cikin marwaitan hadisin sai ya faɗi ga yanda fassarar hadisin yake to ya fi kowa sanin bayanin fassarar hadisin sama da wanda shi dan rakiya ne wannan hadisi al-imam ya fitar da shi a lamba na 591 abu dauda a lamba na dubu ɗaya ɗari biyar da sha uku haka tirmidhi a lamba na ɗari uku al'imamin nasai a jizi na uku shafi na sittin da takwas allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi hadisi na ɗari da hamsin da ɗaya mala ya ce wa rawaina fi sahihayyil bukhari wa muslim mala ya ce mun ruwaito wannan hadisin cikin sayo bukhari da muslim an al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu daga mugira ɗan shu'uba Allah ya ƙara mashi yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lalle annabi kana iza faraga mina salati duk sanda annabi ya ƙare sallah wa sallama kuma ya sallama qala sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kunga yanzu ba na karanta da ku daga wannan sai wannan sai wannan wata zai ce to malai ya zami ta ce to yanda ki in kin sallame sallah sai ki ce me astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to sai me kuma sai a ce sai ki ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ala gafarta malam sai kuma me sai ki ce allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u zal jadd minkal jadd la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kun gano wannan duk zaki ko kuma ki fara la ilaha illallah ki karasa da wancan barki da kuna fahimtar wannan da kyau ku to duk abin zamu karantar daga nan har mu kare babin to ana kara maki ne in kin gama wannan sai ki hada da wannan in kin gama wannan sai ki hada da wannan dan in ba mi wannan tambayin ba wata za ta rubuto to malam wanne ne aka soki a ciki kar ayi ita kwaya ɗaya za ta yi gano wannan da kyau ku irin shigantakan da ake ma wani sarki kenan in an je makabarta ne an gama binne mamaci kun san sarakunan gargajiya har addu'ar nasu ma irin na gargajiya ne ba su na sunna an gama za a addu'a sai aka ce salati goma goma gaisuwa ga annabi sai sarkin fada ce ƙariya kake liman ɗaya sarki zai ma annabi Kun gano wannan ku san abin da yake nufi ɗaya sarki zai ma annabi wai liman bai isa ya ba sarki ne umarni ba in ce a yi goma sarki ya goma yan sarki ya zama kasa dawa to ƙarya kake ba zai ba ɗaya zai gano wannan to yanzu idan liman sarki bai ansa umarni daga wajen shi ba yan sarki ya ansa umarni daga wa daga dogari ya ci baya kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah marauke sarki ya sa mu dace in kina karanta irin waɗannan barkwanci da maganganun da ake faɗi wasu maganganun da gaske ne walla da gaske ne ana yi wasu kuma ba gaskiya ba ne wannan daga bakin malam jafar na ji su suna fadan ne ɗaya daga cikin fadojin ƙasar nan mafi shahara wani ya laifi ya zo zai tuba gaban sarki yana cewa na bi Allah ranka dai na bi ka na bi Allah na bi sarki da suka ce kafa bara ka wata wani jin makaryaci in zaka ba sarki ka ba sarki ka daina wani biye biye ban gano wannan da kyau yanzu bin bin Allah a wajensu shine me biye biye kawai in zaka ba sarki ko ka ba sarki ta fata mun gano wannan kuma mu suka yi mana sanda muka je fada da malam albani muna shiga ya suka fara gaishe ku yan izalan gaugawa an gaishe ku yayin izalar gaugawa wato mun wannan mu ne za mu bada labari don mu aka yi ma ta fata mun fahimci wannan Allah ya sa mu dace kuma me yasa muna fitowa wala yace abin da yasa suke muku wannan habaicin ba ku ba su komi inda za ku ji a dan babba su wasu abubuwa to in kuka ji kirari za su yi muku ba za su yi muku bakan magana irin wannan ba kawai suna tsaye kawai gamuci ya kalle ka ya murtike fuska kawai gaba maka magana Allah ya sa mu dace da ce tuni wallahi ba san gaugawa da muke a cikin namu izalar ba la ilaha illallah wahada ba abun bauta a bisa cancanta sai Allah shi daya la sharika lahu sannan bai da abokin tarayya lahul mulku dukkanin mulki da mallaka nashi ne walawal hamdu godiya da yabo nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai kai akwai kirari ga Allah cikin nan Allahumma la mani alima wa ya Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar kun ji wannan ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar shi yasa duk wanda ya fahimci wannan ko zai zauna lafiya in Allah ya wance baiwan abu kaza ko ina baki shawara ke mata addu'a Allah ya ci gaba da sa mata albarka a ciki in kina kokarin wai sai kin hana wannan abu ko kin bata mu kanki lokaci ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar annabi yake cewa da mutanen farko da na ƙarshe za su haɗu a kan su cutar da wani ga abin da Allah bai rubuta ya cutu da wannan abun ba ya ce Allah ba za su iya ba da za su haɗu su amfanar da mutum abin da Allah bai rubuta zai amfana ba ce wala ba za su iya ba ya ce an riga an ɗauki alƙalami an gama tsara duk abin da za a tsara kun gano wannan da kyau sannan sai ce wala mu'tiya lima mana'ata ya Allah abin da ka hana kuma ba wanda ya ba da shi simple in kin ga baki samu abu ko wallahi Allah bai nufin zaki samu ba ki dena bata mu kanki lokaci ke da ki ci da bin sabab amma ai da tsiya ai da arziki ko ana ha maza ana ha mata sai kin samu Allah kina bata mu kanki lokaci in me abin bai rubuta zaki samu ba an gaya miki tun farko kin iji ne shi yasa masu iya magana suke cewa rabon kwado zakaran da Allah ya nufa da cara tashi urewan ilimi fa ya kare anan fa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho waɗannan ba su ne rukunan mutuwan ɗan tsako ba in ya hau sama me zai bi shi in ya shiga kulki me zai bi shi to ko ana annoba na muzuru da shahu zakaran da Allah ya nufa da cara wallahi su yayi kun gano wannan da kyau ku waɗannan ko su ne rukunan mutuwan shi sannan rabon kwado ko ya hau sama sai wani dalili ya sa ya me ka sauko wallahi gano na da kyau yanzu ba ga albarkacin kaza sai ka dangare ya sha ruwan me yanzu a kowanda ta taba rubuta zuba ruwa don ka dangare don Allah kawai saboda gata a ce a zuba maka dangaren nan ruwa an taba amma albarkacin wa Allah sai ya samu ya sha shi yasa kun san Allah ku daina wahalu da kanku in Allah madaukin sarki ya rubuta mutum zai samu kaza ko Allah magana ya kare jiya muna tattaunawa da wani da ya faɗi wasu maganganu marasa daɗi game da general buhari ikran awa yake ce ya faɗi wasu maganganu za a buga a jarida ya san in na gani zan mai faɗa na ce ka daina kaga mutumin nan wallahi alazim in ba za ka bi shi ba karbi da shi shi ne ce haka Allah ya yi shi kana zagin shi ne yana ƙara kyau ishi kunci sosai kuwa na ce wane ne kake ganin cikin al'umma ya fi kowa farin jini ba malami ba to ba malamin da ya kai buharar farin jini a najeriya da in ɗan izala ne ɗan izala ne kaɗai ke son shi in a izalan ne ma sai a duba wani ɓangare kake a izalan to izala bangaren ka dake son ka in a ɗariƙa ce to ta ɗariƙa ce in a shi'a ne in a kiristoci ne to shi da musulmi da kirista ɗan sunna da ɗan bid'a ɗan gargajiya da ɗan gaske kowa yana ne, matan aure da kowa yana son shi to kun ga wannan al'amarin daga waye shi sa ce in kana son ka gane abin da zaka kwatanta Buhari da shi ka kwatanta shi da kwallo kwallo ne kowa ke santa yaro da babba mace da namiji dan maka da dan isra'ila kowa na yi wallahi sai shi ta na wuce za mu je neman aure yan yara ne yan kanana kawo mu gansu ba basu ma san me suke yi ba mun wuce a mota kawai sun tsaya bakin hanya sai buhari sai buhari ni ci ai ba lokacin sai buharin bai yi ba gane <laughs> wannan da na ce a lokaci bai yi ba <laughs> kuma an gaya muku wa musan buhari ne za ku ce mana sai buhari na ce shugaban kasa ma da ya je maiduguri jiya yana sauka je wajen yan gudun hijira gaba ɗaya suka ɗauki sowa gaba ɗaya su sai buhari Allah sai da ran shi ya ɓaci yan jaddu suka ci yin murtake fuska haka ya kama hanya ya hau jirgi ne kuma ya je ya kai masa abun masarufi ne sai buhari kuma ka bada <laughs> to kun ga ba saurara yanzu wannan abin da Allah ya bashi ko wallahi in wani ya ce zai hana aiki ya gan shi ni na fassara muku wannan ne na buga muku misali da waƙi'i la mani alima kuma wallahi bai da kokobo ina muku rantsuwa da Allah bai da shi mutumin da naira miliyan 27 ake ba tsofaffin shugabannin kasa duk wata ya ɗibi ko miliyan nawa ne a ciki mai da 20 da wani abu ya ce sauran cin hanci da rashawa ne halal malak ne ba gwamnati ta bashi ce wannan ba gaskiya ba ne duk abin da aka lissafa kuɗin kaza kuɗin kaza ya ce babu ƙarya ne kawai kuɗin 'yan najeriya ne ake ba mutane suke ci kuma haram ne ya ce a mayar gano wallahi a masallacin nan ba wanda za a kuma ta da kudin da shi haram ne da bayar a duka masallacin nan na ce mun gano wannan da ke ko in akwai wacce za ta mai da tsaga hannu mu gani mu ga munafuka <laughs> malam laula abubakar ne ya ce ba wanda zai ce bai son kuɗi da gawa daga mahaukaci sai munafiki to nan duk masu hankali ne to wanda zai ce bai san kuɗi sai wa shi ko ba haka Allah yi shi wannan baiwa ne daga wa Allah daga Allah kowa na son shi arna da musulmi haba wala kuma ko 'yan adawa fa na jam'iyyar ragu suna ta eh shi dai mai gaskiya ne amma sauran ne ke da matsala amma shi <laughs> kai Allah ka tsare mana imanin mu wala yanfa'u zal jadd minkal jadd kuma duk wani mai ƙoƙari ba zai yi amfana ma kan shi sakamakon ƙoƙarin shi ko bi ba mutum ce bari mu zo mu ta kokari ai ta himma kaga kokarin ka da himman ka ba abin da zai tsinana maka sai abin da Allah ya rubuta maka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 1844 Muslim a lamba na 593 Abu Dawud a lamba na 1505 da sai a jizi na ku shafi na 70 fil mujtaba a lambar hadisi na 129 fi amali yomi wa laila Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum